mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da sha biyar ga watan rajab a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin ga watan takwas shekara ta dubu biyu da biyar miladiya dan ci gaba da karatun wannan littafi na gobe albarka riyadu salihin wanda kuma za mu tashi kan babu husnul khuluq wannan kuma shine darasi na 80 da ɗaya babu husnil khuluq قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس wato wannan babu zai magana ne akan husnul khuluq wato kyakkyawar ɗabi'a lafazin alkhuluq yana nufin ɗabi'a husnul kyawawan halaye kyawawan ɗabi'u waɗanda suka danganci magana ko aiki da ya kamata musulmi ya samu kansa a kansu a cikin rayuwarsa ubangiji ta'ala ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka lallai kai la'ala khuluqin azim kana kan ɗabi'a mafi girma kana kan halayya mafi girma wato wannan ya zama yabo ne ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wal kazimin al ghaiza wal afina amin nas da masu boye fushi da ko masu yin afwa ga mutane kazmul ghaiz boye fushi ai maka abin da ya bata maka rai amma baka nuna ba a fili sannan kuma afwa shine ka yafe yawa mutum ta yadda baka ce sai ka ɗauki fansa ba baka kuma ci gaba da ƙwallatarsa ba a cikin zuciya wannan shine afuwa ga mutane to waɗannan da suna cikin dangin halaye na gari ko kuma ɗabi'u na gari wanda ake son musulmi ya samu kansa a kai وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احسن الناس خلقا متفق عليه an karbo hadisi daga Anas dan Malik Allah ka kare da a gare shi yace manzon Allah tsira da mun tabbata gare shi ya kasance shine mafi kyawun mutane wajen hali wajen ɗabi'a manzon Allah ya fi kowa cikin ɗabi'a shi yasa ummu na Aisha take cewa idan kana son ka san ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ka dauki Qur'ani ka karanta halin sa shine alqur'ani duk abinda qur'ani yace ayi to manzon Allah ya riga mutane yi abinda qur'ani kuma yace a bari to manzo Allah ya riga sauran mutane dainawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa anhu qal ma masistu dibajan wala hariran alyana min kaffi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين فما قال لي قط أف ولا قال لي ولا قال لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا متفق عليه an karɓo hadisi daga Anas dan Malik yake cewa ma masistu dibajan wala hariran ban taɓa shafa wani dibaj ko alharir ba alyana mafi laushi min kafi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sama da tafin hannun manzon Allah tsira da mace tabbata gare shi lafazin dibaj da alharir dukkan su ma'adani ne da ake haƙowa daga ƙasa sannan kuma ake yin tufa da shi wanda ya kai matuƙa wajen taushi da rashin nauyi to shi ne dibaji ko kuma harir wanda yake haramun ne da namiji ya amma mata ya halatta su sa ana take ban taba shafa tafin hannun wani mai laushi ba wato wanda ya kai na manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana babu ta babu wani dibaji ko alharir da ya kai tafin hannun manzon Allah su da mun tabbata gare shi wannan samamtu ra'ihatan qattu atyaba min ra'ihati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba sansanar kanshi ba mafi daɗi sama da ƙanshin manzon Allah tare da mutum tabbata gare shi to abin nan anan anan burin wato abin da ya shafi tafin hannunsa taushinsa wannan ba na jin wani iko ne na dan adam ya sa hannunsa ya zama mai taushi ko in ya ga dama ya sa zama mai tauri baiwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi zama haka sannan yaya aka yi sahabbai suka gane ko za su iya gane manzan Allah na da taushin tafin hannu sukan gane haka ne ta hanyar gaisuwa tunda suna yin musafaha tsakanin su don in ba haka ba ta yawa za su gane tafin hannunsa kuma kar ku manta a lokacin na Anas dan Malik yana yaro matashi amma kuma duk da yarintarsa suna musafaha da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan sai ya nuna kenan saboda kyawun ɗabi'ar manzan Allah hannu yake yi da kowa da kowa yara da manya talakawa da masu hali wato waɗanda baya hannu da su kawai su ne mata amma banda su maza Allah na na yin musafaha tsakanin shi da kowa don in ba dan musafahar ba ya zafi su gane hannun shi yana da laushi ko yana da taushi wato sai wannan yana da cewa babu wani shugaba kenan a duniya a islamance wanda shugabancinsa ko girmansa ya kai ya ce ya fi karfin ya hannu da mutane sawa'un dan yana da sarauta ko dan yana da kuɗi ko dan yana da mulki ko dan yana da mukami ko malami ne shi shehi ne waliyi ne yace ya fi karfin ya hannu da mutane tunda duk wani wanda yake da girma a ban kasa ko a da ko a yanzu ko a nan gaba kasa yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mutane da aljanu gaba daya ba taɓa yin irin su ba kuma za a yi wanda yake daidai da shi ba sallallahu alaihi wasallam to don ka ga nan gurin kenan wannan sai nuna kyakkyawar mu'amalarsa a ashe kenan na daga cikin kyawun ɗabi'a bai mutane hannu a gaisa sannan kuma wala tamamtu ra'ihatan qattu hatta yawm min ra'ihati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban taba shakar kanshi ba mafi daɗi sama da kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ya faru ne saboda abubuwa guda biyu abu na farko a ɗabi'ance Allah ya ɗabi'antar da jikin manzo Allah ya zanto yana kanshi abu na biyu ko manzo Allah na yawan sa turare a cikin su wato yana da tsafta sannan yana da yawan sa turare a tattarin bai taɓa yadda ya bar jikinsa da datti ba sannan bai taɓa yadda ya bar jikinsa ba tare da ƙarfin tare ba da haka maza Allah yake cewa duk cikin kayayyakin ku na duniya da kuke alatu da su abu guda biyu ne aka ɗabi an tattali inda ina son su abu na farko turare abu na biyu mace ta halal wannan suna nake ganin sun fi komai kayatarwa a cikin rayuwar dan adam kuma su kayan kwalliya a cikin rayuwar dan adam don abinda ba wannan ba to kasa yake da wannan a wajen manzan Allah cikin lamari na kayayyakin duniya sai yake wa ju'il qurratu aini fi salati in ko so ake in samu kaina a cikin farin ciki to ba na samun kaina cikin farin ciki sama da lokacin da nake cikin sallah idan yana cikin sallah to ya fi samun farin ciki sama da kowane yanayi a cikin rayuwa saboda al-musalli yunaji rabbahu mai sallah munajati ke tsakanin shi da Allah to farko lokacin da kake da munajati tsakanin ka da Allah ai baka son ya yanki to shi yasa ya fi samun kwanciyar hankali lokacin da yake cikin sallah sai da aminci tabbata gare shi wato kenan dai a nan gurin sanya turare kenan yana da kyau a cikin addinin musulunci kuma don sanya turare kan zai sa ƴan uwanka musulmi su ji kanshi da tare da sai kuma su ji daɗi wato sai zanto bangare da na kyakkyawar ɗabi'ar mutum sa turare musamman idan da niyyar dakatawa waɗanda ke tare da su ne a wurin karatu a cikin sahun sallah a harkoki na rayuwa daban-daban to amma a irin nan gurin kuma sai mutum ya zaɓi turare ke da yake da ƙanshin da galibin mutane suna son shi san akwai turaren da za ka ga yan kaɗan ne cikin mutane suke son shi kar mutum ya sawo turare irin na yan bori ɗin nan mai sa ciwon kai kaga wannan a madadin ya dasa mutane sai ya sa mutane ka ji kanka kamar yana tsagawa shi kuma yana ganin ya cinye ya kawo da kaga ba haka ba ya kamata mutum da ya yana da zauki yana da ɗanɗano mai kyau wajen gano ƙanshin da ƙila galibin mutane na iya ɗabi'antuwa su ji suna sai an san maliki ce laqad khadamtu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hakika yi wa manzon Allah hidima a matsayin yaron gida 10 sanina har tsawon shekaru goma fama qala li qattu da ɗai bai taɓa cewa da ni ba tur da abin da kai shekaru goma ko kana goma aka yi da mutum kan bai yi tsaya ba to ai kaga ya yi juriya tsakaninka da yaron gida to na kuma ya kasance shekaru goma wala kana li shay'in fa'altuhu lima fa'alta bai taɓa cewa ba game da wani abin da na faɗa na aikata dan me ka aikata bai taɓa cewa haka ba wala li in lam af'alhu ana fa'alta kaza bai kuma taba cewa ba game da wani abin da na bari ban aikata ba kai ina ma kai kaza bai taba cewa da ni haka ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rubuta to anan na suke cewa ko shaka ba wannan hadisi yana ɗauke da nuna sako na nuna juriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma kan aiba kwana goma ba to ballantana kuma a shi galibi duk yayin da aka ce wane yaron wane ne to ka samu shi wanda aka zama shi ne ubangidan to galibi yakan tsara yaron nasa ko din ilimi ko wata falala ko hangen nesa ko tunani mai kyau wanda kuma Allah ya ajiye shi a matsayin na kasa din ka samu galibi akwai karancin ilimi ko karancin hangen nesa ko ka amma bai da dama wanda Allah yake fifita mutane da shi Allah na fifita wannan akan wannan ta gano abu da wuri hangen nesa da sauransu to kaga duk wanda ka fi gano wannan da wuri ba lalle bane ba cikin abubuwan da zai ya kasance ya dada maka akwai lokacin da zai da nufin dadadawa amma kuma amma kuma sai zanto ya munana maka ba tare da ya farga ba wannan ba laifinsa bane ba tunaninsa ne yake iyakacin wannan tunanin tunaninsa ba zai iya ketare daidai wannan abin da ya ba to amma tare da haka ratar da za a samu na farko bambancin shekarun da ke tsakanin manzon Allah da Anas dan malik anas dan malik yana yaro matashi yana saurayi manzo Allah yana magidanci dan shekara 50 da wani abu a duniya a lokacin fa da suka fara mu'amala kaga ya san shekarun yayi bambanci da yawa kwarewar da manzo Allah zai samu a fuskar rayuwa saboda shekarunsa ko da ba a masa wahayi ya nannanka abin da ya kamata a ce Anas dan Malik ya samu to ballantana kuma ga wahayi Da kuma shugabanci ga yadda ya takudu da jama'a amma kuma har yi jure tsawon shekara goma bai ce masa komai ba bai taɓa yi masa kai tsawa kan cewa dan me kai kaza ko me yasa baka kaza ba ko me yasa abu kaza kai akan kaza wannan na nuna lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai hakuri mutum ne mai juriya mutum ne mai gintsewa mutum ne mai gani ya kamar bai gani ba ya ji kuma ya ji kamar bai ji ba sallallahu alaihi wa sallam amma kuma nan take hadisin ta ɗaya bangaren yana nuna shi kansa himmar Anas dan Malik Don kuma Anas dan Malik dan ba lalle bane ya zama ba kamar yaron gidanka da kake tare da shi yanzu ko mai maka hidima ko mai aiki a karkashin ka da kake tare da shi yanzu shi ma fa makula ne a ƴan ajinsa a wannan lokacin ta fuskar ɗabi'a da hali na gari a daidai magarin mutanen a daidai mutanen da yake da su a wancan lokacin shi ma fa makula ne tunda tarihi ya haddace shi ai ba shi kaɗai aka haifa mai shekaru irin nasa ba amma tarihi ya haddace shi da ire-irensa sauran kuma shi kenan guguwar tarihi ta tafi da su don da abinda suka bari a baya na wanda za a iya faɗa ina ba mun ma'ana idan manzan Allah ya yi juriya wanda ko shakka babu haka ne ya yi juriya irin juriyar da tarihi ba za a taɓa samun irin ta ba to kuma ana tsammani ya yi iyakacin nashi kokarin wajen takatsun tsan da kiyaye doka da oda na zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وعن الصعب بن دسامة رضي الله عنه قال أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم متفق عليه أنت الله حديث daga sa'ab ibn dusama ko Allah shi kare yadda a gare shi yake a hadaitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam himaran wahshiya na bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa kyautar naman jakin daji jaki na dawa mai zane fari da baki suna sa faraddahu alayya sai manzon Allah ya mayar min yace karba falamma ra'a ma fi wajhi yayin da ya ga abin da ke fuskata wato na ban ji daɗi ba da ya dawo mun da kyautar da na bashi ki karba manzon Allah ya fuskanci haka a fuskar wannan sahabi kala sai ya masa bayanin cewa inna lam naruddahu alayk ba abin da ya samu muka mayar maka da kyautar naman nan da ka ba zakin daji illa bi anna hurumun sai dan mu muna cikin ihrami muna cikin ihrami ne ke yasa mu karba ba inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi mutumkun alaihi imamu bukhari da imamu muslim suka ruwaito shi me wannan ke nufi na farko dai hadisin na nuna ashe jakin daji halal ne cin naman na gida ne wanda yake haram an haramta cin naman dakin gida a shekarar da aka yi yakin khaibar shekara ta bakwai bayan hijira amma jakin daji har gobe har jibi naman sa halal ne to abu na biyu kuma yaya aka yi manzo Allah ya kici dan yana cikin ihrami shi wannan mutum tun da jakin daji ne kan sayo shi ko falautun shi farauto shi mutumin da yake cikin ihrami da aikin hajji ko aikin umara an haramta masa yin farauta haka kuma an haramta masa cin naman da aka fara wuto aka kawo ko ba shi ya farautan ba ina fatan kun fahimci mu wannan mm. na cikin abin da ake kira mahzuratul ihram abin da aka haramta wa mai ihrami ne ba zai sanya turare ba ba zai yanke farce ba ba zai aske gashi a kansa ko a jikinsa ba ba kuma zai yi farauta ba farauta wanda take ta fili banda farauta ta cikin ruwa farautar cikin ruwa mutum ko da da ihrami a jikinsa ya kulla niyyar aikin haji ko umara yana iya yanka. ta dan Allah ya ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma ma'ana an halatta muku farauta ta cikin ruwa kamun kifi kamun duk wata halitta an halatta muku wannan ko da kuna cikin ihrami amma wa hurrima alaykum saydul barri an haranta muku farautar abin da yake fili ma dumtum hurma matukar kuna cikin ihrami ina fata kun da to tunda an haranta farautar kenan an haranta cin naman da aka farauto din ko da ba kai kai ba wannan bawan Allah sa ibn Jassama ya je ya farauto kin daji ga manzon Allah ya biyo ta inda yake shi mutum ba cikin ihrami manzon Allah na cikin ihrami sai ya kawo naman ya miƙo wa manzon Allah ce bismillah gashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ainihin ya cin wannan nama ya mayar masa da kayansa sai ya ga alamar ransa ya ɓaci sai ce ba Allah ka yi hakuri ba wai na raina abin da ka bani bane ba ba kuma dan abin haramun bane ba game da cinsa a'a muna cikin ihrami shi yasa ba za mu karbi abin da farauto shi akai ba kaga kenan da dabbar gida ce shi kenan idan tun ke yaje akwai rago eh, abin nan cikin dabbobin gida wanda ba farauto su ke ba shi kenan zai iya amma duk wani farautowa aka yi kenan kamar shi ne ya fara farautar din kansa to a takaice ne abin nan matsalar cin naman farautar da wani ya farauto da mutumin da ke cikin ihrami na aikin haji ko umara malamai sun yi saɓani game da ita wadansu suka ce la ya akulu mutlaqan duk abin da farautowa aka yi mutum bai halatta su ba sawa'un mai farautar yayo dan kansa sai aka yi dace ya game da kai ya san maka ko kuma dama ya yayo farautar dan kai haka waɗansu malamai suka ce waɗansu malaman kuma suka lallabe suka ce a'a idan mai farauta ya kamo dabbar farautarsa dan kansa shi kansa yawa farauta shi da iyalin gidansa ya kai aune sai kuma ka sa ihrami ta ji wata kusa da shi sai ya ce bismillah kaga wannan ba dan kai ya farauta ba ya halatta amma idan kai ya ce bari ya farauto ma ka ci to ne bai halatta ba amma zance mafi inganci ne zancen farko cewa ko ya yi dan kai ko ya yi ba dan kai ba dai haramun ne ka naman da farauto shi aka yi matukar ka riga ka shiga ihrami na aikin haji ko umara ina fata mun fahimta wannan to a nan wurin menene abin da ya dace da kyakkyawan hali a cikin wannan hadisi tunda wannan bayanin da na yi na yanzu har zuwa inda na tsaya magana ce ta fikihun hadisi hukuncin fikihu da zamu dauka cikin hadisi amma bangaren makarimul akhlaq ko kuma husnul khuluq da ke cikin hadisin shine ne malamai suka ce ta hanyoyi guda biyu za mu hararo abu na farko yadda manzo Allah ke kula da mutum har ya ga wani hali yake ciki dai in kana cikin damuwa ya dauke maka wannan damuwar ta hanyar da zai iya in kuma baka cikin damuwa ya kyale ka dama so yake zabe ka cikin walwala wannan kulawa ce ta sa har ya ga wannan mutum ya dan canza fuska wanda ba mai kula ba sai ya maka abu ka ya fuska ba babu ran jibi ma san kai ba kai kaɗai kake shan kunu kai kaɗai kake ke fuska shi kuma ba wani motsi ya ji ba na murtawar kuma kun ka ballantana wa wani kalle ka ballantana ba ka amma mai hangen nesa zai lura koya ta canja sai ka ga ya farga to kuma wani ɗin idan ya farga wato wannan lurar kaga abu ne abu ne mai kyau ka rinka lura tsakanin yan uwanka abokanan zamanka ko matanka ko abokanan zamanka ko makwabtanka ko yan uwa da dangi wanda duka ga tasarrufinka ya sa ya dan canza fuska wato gano hakan yana da kyau dan mabudi ne nake tuntube shi me ya faru har ka gano cewa in kai masa ba daidai ba ko in kai masa laifi har ka gano cewa in ya fahimce ka mummunan fahimta dan kai masa fassara ya gane ka kawar da wannan mummunan fahimta din wanda shine abu na biyu da manzo Allah ya fuskanci wannan mutum ransa ya baci to kuma sai ya kokarin ya masa bayani dan ya sanar da na bashi sai kun ga ban karɓi kyautar ka ba kar ka ɗauka raini ne kar ka kaza ne a'a muna cikin ihrami shi yasa ban karɓa ba dai ihrami ba da na ci yanzu ka gana gobe wanda ke da ita sai ta sai ta kawo to wannan shine abin da ya shafi babin husnul khuluq a cikin wannan hadisi wana dai yana da kyau mu rinka kiwatar junan mu sannan idan mun gano cewa mun yi wa juna laifi to babu laifi mu yi bayani ko mu ba mutum hakuri ko da ko kai ne shugabana ni na kasa da kai ka gano kayan ba daidai ba to babu laifi ka bani hakuri ko da ni ne shugaba kai kana kasa da ni na gano na maka laifi to babu laifi in ce maka kai hakuri in yi kokarin kwantar da hankalinka wannan yana da kyau dan ta garasar da ke tsakanin annabi da wannan sahabin aina da abin nan yanzu kina wani daga cikin mu bai taba sanin sunan sahabin ba sai yau as-sa'ab ibn jisama irin da san sunan Anas ya san sunan Umar Uthman Abubakar na dai baya cikin makusanta cikin sahabbai ko ka kace wanda kana su ta bayyana suka yi su ce a cikin sahabbai amma duk da wannan matsayi na shi na wanda yake boyayye cikin sahabbai bai hana manzo Allah ya kokarin dadada masa rai ba to ina ga wanda suka fi shi matsayi dan babu aula kenan wannan hadisi muttafaqun alayhi wa an nawas bin sam'an radiyallahu anhu qala سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم النواس ابن سمعان الله كاري دا بريتي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر na tambayi manzan Allah dangane da albir menene aikin da'a lafazin albirru kamar yadda ibn qayyim ko ibn taymiya ke cewa اسم جامع لجميع وجوه الخير suna ne gaban mai da ya shafi kowane irin alkhairi alherin baka alherin aiki alherin da kira mutum da kuɗi kowane irin alkhairi ana iya kiran shi da suna albir na tambaye manzo Allah menene hakikanin albir ko menene albir ne suka kasuwa a kansa ko meye daga cikin ababen da sa iya shiga karkashin kalmar bir sai manzo Allah ya ce husnul khuluq albir husnul khuluq kyakkyawar ɗabi'a ai ita ce albirru aikin da'a birin wanda bai da kyan hali ta baya da aikin da'a sosai ke ko bai mamaye bangarorin aikin da'a ba amma mutumin da yake da kyan hali to shi ne mamaye kaso mai yawa daga cikin bangarori na ayyukan da'a yan ismu abinda ko ake nufi da sako ko zunubi ma haka fi sadarka abinda ya kai komo a cikin zuciyarka haka bi ma'ana taraddada ya yi kai komo a cikin zuciyarka zuciyarka ba ta nutsu da shi ba wa ta an tsali a alaihin na kuma kaki mutane su leko su gano shi a nan sai manzo Allah ya ba da ma'auni aikin da'a aikin kirki ka ji zuciya ta ne ta na kurfi ba wani kai komo da zuciya take ta yadda ya kamata ta yi kuma za ga mutum baya jin nauyin abinci yana yi baya jin kunyar abinci yana yi baya ganin da an gan shi na yi ya barwa baya abin faɗa ya barwa magabta abin faɗa cewa ma ai an gan shi na kaza yanzu duk wanda yake sallah a bayan ce ai an gan shi na sallah duk wanda yake kaza na kirki baya jin cewa dan ne amma kaga aikin sako kuwa ma'aunin sa shine mai duk abin da ya kai komo a zuciya zuciya ba ta nutsu da shi ba ko da mutum gabbai na aikatawa amma zuciya ba ta yarda da abin madari ba su sannan kuma mutum baya son jama'a su gane yanzu wanda yake yankan aljihu ai baya son a gane duk wanda yake sata ai baya son a gane amma da sai da fiwa wata da mai kafinta da mai wayo tunda ake da yake ba sabo bane ba ai baya jin kunyar a gane shi amma wancan kuma baya son a gane shi to a nan sai malamai suka ce mu ɗauki hadisin ta ɓangaren da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke magana da wanda ya faɗa wa hadisin wanda ake faɗa wannan magana shine annawas ibn sam'a wanda sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kowane sahabi yana da falala ta kasance sa mummuni yana da falala ta kasance sa sahabi babban musulmi wato kenan wannan awo da zami na cewa abin da ya kai komo a cikin zuciya shine mai sabo abin da kuma zuciya ta natsu da shi shine mai da'a to wannan ana magana ne dangane da zuciyar mummuni mummunin ba adali amma wanda ba mummuni ba dan abu ya yi kai koma a cikin zuciyarsa ba ya nuna sabo ne dan abu kuma ya natsu da shi a zuci ko ba ya nuna aikin da'a ne haka mummuni fasiki dan abu ya yi kai koma a cikin zuciyarsa ba ya nuna wannan abin ya zama sabo sannan kuma dan abu ya natsu ya samu na tsohon rubuci a cikinsa wannan baya zuna wannan abin ya zo mai baya zuna ya zama aikin da ba akwai mutumin da yake dawar imani amma ba ya jin kunya na ganshi yana shan giya ba ya jin kunya na ganshi yana tare da karuwa ya rike hannunta ma suna tafiya to sai ka ce wannan tun da zuciyarsa ta nasu da abin ya zama da'a tun da bai ƙi mutane su ganshi ba a wannan halin abin ya zama da'a ba za su ce ya zama da'a ba a ce ma'aunin shine daga zuciyarwa mummuni kuma adali eh amma mummuni wanda ba mummuni ba kaga ba za mu yi awo da zuciyarsa ba don zuciya ce matacciya zuciyar kafiri zuciya ce matacciya ba mai rai ba sannan kuma mummunin da yake ba adali ba fasiki fajiri kaga kuma ba za mu yi awo da zuciyarsa ba Don shi zuciyarsa duk da suna da rai amma ba su da lafiya don zukata kala uku ne zuciya wadda take rayayya kuma da mai koshin lafiya daga nan sai zuciya wadda ta mutu mutu daga nan sai zuciya rayayya amma mara lafiya waɗannan suna ta guda uku da ibn al ya fara buɗe littafin shi da su wato igasatul lahfan min masaid shaytan littafi ne mai kyau wata kakure da gaske idan wannan kasan kuma dai ya ɗauko su cikin alqur'ani a cikin suratul hajj da ubangiji ta ala ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati fa yanfaqu Allahu ma yulqi shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض كذا زوج يا مرة فيها والقافية قلوبهم ما تتوزوك يا كلام لأن زوج يا يا هذا ما تتوزوك كما زوج يا ريفوري كلام ثم قسد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد كفا والقافية في قلوبهم كلام وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه hatta ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan aw ya'tihim azabun yawmin aqim al-mulku yawma idhin hazwa qarshe da inda ta fatakta lahu qulubuhum wa inna allaha la yadillu ladina mun kafan wal qasiyati qulubuhum sai ce fatakta al-isbat wato kaga al-isbat shine zuciya ga ta rayayya sannan kuma gasar da lafiya innal ladina amanu wa amilu salihati wa akhbatu ulaika ashabul jannati hum wato zuciyar da ta koma ga Allah kenan ga ta rayayya sannan kuma mai koshin lafiya to waɗannan su ne zukata guda uku to kaga anan matacciyar zuciya ba za mu yi awo da ita ba wajen tantance zunubi ko sabo wajen tantance aikin da'a ko aikin da ba na da'a ba haka zuciyar da ba ta da lafiya ita ma ba za ta zama mun yi awo da ita ba a za mu ɗauki zuciya rayayya sannan kuma mai mai mai lafiya to duk mutumin da yake sahibul qalbil hayy as-sahih wanda yake zuciya wanda take rayayya sannan ko mai lafiya to shi ne ka ce da shi al ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi Allah ina ba dan fahimta dan shi zuciyarsa dama za ta iya zama ma'auni amma fa da ka ce masa al ma haka fi nafsika to ai an yi barna da yawa kafiri ka ce masa al ma haka fi nafsika yanzu mutum ya gumi sharo ne sai masa alaisu ma haka fi nafsuka ma'ana shi ayyana su da kake isra'ilawa da yake to wannan ya zama da'a ka da wannan ba zai zama ma'auni ba fahimtar wannan zai taimaka kwarai wajen gane ma'anar hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallama a nan dai mahallu shahid dumbu an tambaye shi menene albirru sai ce ne husnul khuluq wato wannan na nuna falala na kyakkyawar ɗabi'a wanda ne gabar da take da alaka da babin da muke cikin babu husnul khuluq wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ne rawaito shi an abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu radiyallahu anhuma qala lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fahishan wala mutafahhishan wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan muttafaqun alayhi an karba hadisi daga Abdullahi bin Amr bin al Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa yace lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan manzo Allah bai kasance mai alfahisha ba a ɗabi'ance sannan bai kasance mai alfasha ba ta hanyar koyo ba ɗabi'arsa ne yin alfasha sannan ba mai kokarin ya koya alfasha bane kuma a wurin wani ko da kana yi ka bi ta wajen shi hakan ba zai birge su ba sa bari ya kwaikwaye ka alfahi wanda abin ya zama masa ne ɗabi'a almutafahi wanda yake kokarin me ya koyi mummuna ɗabi'a to manzo Allah baya da ɗaya cikin biyar wannan Abdullahi bin Amr bin al-As da yake ba da bayani zamansa da manzon Allah ya fahimci haka a fitar da manzon Allah to ba ya da alfasha a dabi'a saba mai hakan bane sannan kuma ba mai koya bane ba ko kokarin takallufin yadda yayi alfasha sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqulu kuma annabi ya kasance yana cewa inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan na daga cikin mafiya na daga cikin zababbunku mafiyanku kyawun hali zaɓaɓɓen ku musulmai su ne waɗanda suka fi kyakkyawan hali to su ne zaɓaɓɓu cikin bayan Allah ko Allah samu cikin su wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim suka rubuta وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دقى أبو الدرداء الله سبحانه وتعالى قريش يتي من ذا الله سبحانه وتعالى من تثبت قريش ياتي ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء رواه الترمذي وقال حديث حسن حديث حسن صحيح an zama hadis daga abu darda Allah ta kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min shay'in asqalu fi mizan al-abdi al-mu'min ba wani abu mafi nauyi a cikin sikelin bawa mummuni a ranar tashin kiyama min husnul khuluq sama da kyakkyawan ɗabi'a wato abu mafi nauyi a cikin sikelin awo na bawa mummuni shine kyan hali shi yake nauyi a cikin sikeli a nan wurin ya kamata mu kalli abin sosai wato kyan hali nan ya fi kalmar shahada nauyi eh ya fi sallah nauyi ya fi zakka da azumi nauyi ya fi su kai imani nauyi to amma yadda za mu gane shi ne da yace ma min shay'in asqalu fi mizanil abd mumin tunda aka ce al'abdu kuma aka ce al kaga ya hada rukunin musulunci ya hada rukunin ne imani to don wanda ya haɗa wannan to babu wani abu bayan waɗannan da zai fi nauyi ya masa sikeli kuma sama da mai kyakkyawar ɗabi'a sama da kyan hali amma ba ana nufin mutum baya da imani kuma ya zo na kyakkyawar ɗabi'a ba ina da samun fahimta wannan kan a cikin arna za ka iya samun wani mai kyakkyawar ɗabi'a yana da haƙuri yana da tausayi yana jin kai to duk ba da arna idan ana yunwa a ƙasa za su haɗa kuɗi su je su kai taimako ana kwalara su kai allurai su yi menene da aka yi annobar eh, abin nan ne disaster ka duba da bai suka haɗa kuɗi suka je suka kai miliyoyi ka duba yunwar da ake maganan ana yi a waɗansu yankuna na Nijar da waɗansu yankuna na Mali ka duba hakan da suka kawo taimako ko suke aiko da taimako duk wani aiki ko ya ɗabi'a to amma wannan zai nauye su kenan sa a ranar tashin kiyama da ɗaya wannan ba zai nauye su kenan sa ba tun da ba ɗaya daga cikin su da ya zama al-abdul mu'min shi kuma nauye su kenan ya ga kowa al-abd fahimtar irin wannan hadisin yana da kyau dan rashin fahimtar hadisin wannan ba daidai ba ire-iren su da yawa sai ka ji wani na cewa ai addini gaba ɗayan mu'amala ne na taɓa zama ne cewa addini mu'amala ne wani ma sai jingina sai a matsayin hadisi maza Allah ce addinul mu'amala wannan kuskure ne mu'amala bangare ne cikin bangarorin addini dai idan an ce mu'amala sai ka tambaye shi me mu'amala ya bayanin me mu'amala ne addini ya yake ne akan waɗannan bangarori da malamai suke karkasawa don karantar da shi bangare na farko bangaren alaƙa aƙida kenan wanda ya shafi suka na musulunci da imani da wata bangare na biyu kuma ya shafi al'ibada wanda ya shafi sallah da azumi da zakka da haji da istighfari da waye da sauransu bangare na uku shine bangaren mu'amala idan an kai mu'amala shine kamar aure kasuwanci saye da sayarwa kwadago da aikatau duk abin da zai haɗa mutum biyu zuwa sama da biyu wanda yake da me mu'amala daga nan bangare na hudu shine al-akhlaq ko husnul khuluq wanda muke da babi a kansa to idan mutum ya zo ce addini mu'amala ne ma'ana ya dauki daya cikin hudun addini ya ce shine addini kashi uku kuma ya watsar da su gefe abin da ya kamata a ce ai mu'amala tana cikin addini amma lokacin da ta ce addini mu'amala ne kamar ka tattara addinin gaba ɗaya baya cikin komai sai cikin mai mu'amala Amma madadin mu'amala ta zama bangare ne cikin bangarori na addini wannan maganar ita ce daidai amma ba wata maganar ta farko ba sannan ɗabi'u da halaye su ma bangare ne daga cikin bangarorin addini amma ba su kaɗai suke zama addini ba duk yadda mutum ya kyautata ɗabi'a ya kyautata hali in ba da asalin asalai shine imani baya da aqida yau ai ta kaga kyakkyawar ɗabi'a ta ba za ta tsina na masa komai ba ranar tashin kiyama duk abin da mutum ya yi na alkhairi wanda ake ganin jin kai ne ga dan adam tausayi ne ga dan adam to wannan za a iya masa sakamako ne a nan gidan duniya amma a baya da komai ma na hukul asirati min khalaq ran lahira ba su da wani rabo tunda mutum baya da imani sai ce wa inna allaha yubghidul fahisha al-bazi ubangiji yana kin mutum mai alfasha sannan albazi mai kazanta harshe kazanta harshe ba wai ta datti ba ko wani makamanta haka kazanta harshe ta fuskar yawan ashariya yawan zage-zage yawan aikata sabo da ake yi da harshe Allah na kin bawa mai wannan alfahish wanda yake aikata sabo na gaba kamar zina kaga alfashashi kamar neman namiji namiji ne namiji wannan ma alfashashi ce alfahish din kenan amma albazi wanda yake da dattin harshe ma'ana wanda yake da yin ayyukan sako da ake yi da baka kamar yi da mutane kamar zagin mutane kamar ashar kamar haka wanda shine albazi to Allah baya san mai wannan Allah baya san mai wannan inna Allah yuzku bil fahisha albazi rawahu kulli wa kana hadithun hasanun sahih albazi huwa alladhi yatakallamu bil بالفحش malam ya fasara cewa abin da ke kira da albaziyu ka iya cewa albaziyu ka iya cewa kuma albaziyu duk wanda ku faɗa larabci yayi ko wanda zai yatakallamu bil fuhshi shine wanda yake magana mummunar magana wa rabi'ul kalam da kaskantacciyar magana mara daraja wanda ba ta da wata kima a mizani na shari'a da mizani na daidaitaccen hankali duk magana da ba ta da kima a shari'ance ba da kima a wurin masu daidaitaccen tunani to wannan ta zama wato ya sashiyar magana magana ta shirme wanda kawai mutum ke yi ba tare da ya hango mai za ta haifar masa ba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح wannan hadisi an karɓo daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi yadda an tambaye manzo Allah tsira da mutum tabbata gare shi da iyalan gidansa an aksari ma yudkhulun nas al janna menene mafi yawan abin da ke shigar da mutane cikin aljanna kawai sai manzo Allah ce taqwallahi wa husnul khuluq taqwa jin tsoron Allah wato da kuma kyakkyawan hali waɗannan ababai guda biyu suna daga cikin abin da yafi shigar da mutane gidan aljanna wa husnul khuluq kaga an gurin manzo Allah ya jumlace ne ababan domin taqwallahi wato tsoron ubangiji kaga mutumin da ke shirka ai baya jin tsoron ubangiji sai mai wankakken tauhidi sannan mutumin da ke bid'a ai baya jin tsoron ubangiji sai mai tsantsar ne biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka rasa zanta wallahi dinnan yana da fadin ma'ana husnul khuluq kyakkyawar dabi'a kyakkyawar dabi'a tsakanin mutum da mutane kaga zai zama taqwa wallahi wannan fi ma bainahu wa bain Allah husnul khuluq ma fi ma bainahu wa bainan nas tsakaninsa da Allah yana jin tsoron Allah yana kaffa kaffa baya son ya ga ya saba ubangiji sannan a tsakanin shi da mutane so yake kyautata musu so yake wato ainihin ya ga bai cuce su ba ko bai zalunce su ba wasu ila an aksari ma yudhil an an-nar an tambaye shi mafi yawan abin da ke shigar da mutane wuta shine ne mai qala sai manzo Allah ce alfamu baki da farji shine mafi yawan abin da ke kai mutane gidan wata jahannama baki malamai suka ce saboda a cikin sa harshe harshe kuma shi mutum ke yin magana da shi hadarin da ke da harshe yana da yawa shi yasa manzon Allah ya ce shine ku kulli shay mamallakin komai shi harshe wanda ke son ya tsira ya rike harshen sa kuma ya faɗa cikin wanda zai ya ce man famata ja wanda ya shiru ya tsira amma idan mutum ya yi zance ba cikin abin da yake alkhairi ba to akwai yiwuwar halaka to saboda haka sai manzo Allah ya faɗi baki saboda a cikin sa harshe yake ana nufin harshe tunda da shi mutum ke yin giba yi da mutane da shi ne ko mutum ke yin annamimanci ya haɗa wani da wani husuma da faɗa kuma da harshe ne mutum ke zagin mutane su mutuncin su faɗi bakar magana da alkaba'i da sharri da kage da kazafi da sauran abubuwa duk da harshe ne to kaga yana da hadari laifukan da harshe ke yi suna da yawa shi yasa sai zanto yana daga cikin abin da ke kai mutum wuta daga nan sai farji wato wato ainihin shine aikata zina da mutane za su yi don daga cikin sha'awa daga cikin sha'awar da tafi wahalar da dan adam ita ce sha'awa ta mace ba kowa ne ke iya jurewa ba in sha'awarsa ta mace ta taso masa a ce kawai ya taƙaita akan matarsa ta halal ko ya tsaya sai ya yi aure ba kowa da ke iya wannan ba sai wanda ke da karfin imani ne zai gallabi wannan sha'awar ta zuciyarsa ya kuma abin nan kuma sai wanda ke da tunani da hangen nesa idan ya hango kamar da ibn al ke yin bayani yace sabo kala kala ne akwai sabo da zaka ga wata halayya ce ta mala'ika mala'ika dan adam yake so ya dauka shine kamar ji da kai girman kai to yau ba mala'iku suna da girman kai bane ba mala'iku a sama suke ko a ƙasa a sama suke to kai ma so kake ka kullun kana sama sauran suna ne ƙasa <laughs> wani mala'ika mala'ika kake so ka zama <laughs> kaga wannan ganganci ne kenan sannan akwai sabo wanda ke shi kuma dabbanci ne tsabar dabbanci ne shine ibn kai ya buga misali yace kamar awar mace yace yadda dabba dan dan akuya na son ya barbara ba ruwan shi cewa ina an yi biya sadaki ba biya ba da haka zai ji a garke ko uwarsa ko kanwarsa ko yarsa ko mawacin to haka wani fajiri yake baya kiyayewa la ya tawarra sai ya ansa wannan bukatar da ta kiraye irin yadda wancan dan akuya a garke ke ansa wannan bukatar ko da hanyar bin ta zama daban-daban kila dan adam da yadda kai ka fajirki ba lalle bane ya nemi wata maharin nan da wasu maharin wata muharramarsa amma dai Allah kalli baya tsawa ya ga cewa wannan fa matar ba mata ta bace ba ta fuskar aure to kaga wannan wato dan adam kamar ya sauko ne mataki na me na dabba dabba akwai kuma sako wanda yake kamance sai ne da ke tsanu kamar mutumin da ke sa ko kisa ko kona dukiyar mutane aka dai wani abu na kan mutunci ya yanki wannan da wuka ya kawo wancan hari da makami ya zalunci wannan ya warce abin da ke hannun wannan wannan ifritanci kenan ifritu minan nasu ne ba wai ifritu minal jinni ba wanda yake irin wannan mana dai maganganun da imanin al suna da kyau kwarai da gaske a cikin littafin aljawabin kafi in ɗalibai ne za su koma zuwa gare su ina jin ya mai su ma cikin littafin alfawai wato yadda mutum zai ga yadda ayyukan sako suke da ne su da waɗansu halittu da kuma yadda Allah ya rinka siffanta din masu irin wannan din da waɗansu halittu kamar dabba ko a ce ma wanda dabba ma ta fi ka kamar wanda yake neman namiji dan uwansa ai shi dabba ma ta fi dan dabba ta ci gaba daga wannan matsayin haka mace da ta nemi mace ai dabba ma ta fita dan tinkiya ba ta taba ganin a garke tinkiya ta ba tinkiya ba ko akuya ta ba akuya ba ma'ana ita yanzu matakin da take ciki ba ta kai na dabba ba dabba ta fita daraja dabba ta fita tunani da hangen nesa haka namijin da ke neman namiji matakin da yake ciki bai kai ma na dabba ba ba a maganar bil adama dabba to, shi yasa manzo Allah ce taqtulul fa'ila wal maf'ul bi a kashe wanda yi da wanda aka yi da shi ko sun taɓa yin aure ko ba su taɓa yin aure ba ko samari ne mutukar maligai ne ba a magana sai sun taɓa yin aure ko ba su taɓa yin aure ba kamar yadda azuna za a ga cewa ai ba su taɓa yin aure ba to gula da sun taɓa yin aure a gefe a alwaɗi ba wannan bincika kashewa kawai yake Allah tsare رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Abu da Allah su kare da gare shi yake manzo Allah tsara da mutum tabbata gare shi yace akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan mafi cikar mummunai ta fuskar imani wanda ya fi su kyawun ɗabi'a wanda ga shi da imani da kyawun ɗabi'a ya fi mummunan da yake da imani baya da kyawun ɗabi'a wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim mafiya alherin ku su ne mafiya alheri wa matansu duk wanda ya fi ku kyautata wa matarsa to ya fi ku a wajen Allah subhanahu wa ta'ala rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih hadisin na nuna kenan mutum ya dole wajen gudanar da iyalinsa gurgudan yadda zai iya وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن المؤمن لا بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود daga umu na aisha Allah shi kare da gare ta tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naji shi yana cewa innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi lalle mu'mini zai iya riska ta hanyar kyawun ɗabi'arsa darajatar sa'imil qa'im darajar mai azumi mai kiyamun laili ma'ana mammanin da yake da imani kuma yake da kyakkyawan ɗabi'a saboda kyawun halinsa a iya ba shi daraja ta mai yawan da aka saba yi haka tsakanin mutane ba to amma kuma barinta ne ya fi yinta barinta na tabbatarwa da mutum gida a tsakiyar aljanna kun ga matsayin daban-daban ne wanda ya bar musu gida a gefe wanda kuma ya bar ƙarya gida a tsakiyar aljanna kaga wannan inda a ce a gida ne na duniya sai a ce to wannan su ne yan tsakiyar gari kenan ko ba kuma yan cikin fadala waɗancan kuma suna gefe can haka to amma kuma aljanna ai ko gefe mutum ya samu yanzu idan wani ya samu garanti a nan cewa yana da gefe a gidan aljanna ai <laughs> wani baitin fi a'lal janna wannan duk ana kaddara ana za'imun bi baitin ni na bayar da garanti ga gida a mafi kololuwar aljanna liman hasuna khuluquhu ga wanda halinsa yayi kyau dabi'arsa ta yi kyau ba a cikin su wanda ya fi matsayi kenan eh wancan wanda ya bar musu gida a gefen aljanna wannan wanda ya bar ƙarya gida a tsakiyar aljanna wanda wanda ya ɗabi'arsa ta yi kyau a ƙololuwar aljanna bainan sama kenan an fahimta ko wannan hadisi ne sahihi abu dawud ya rawaito shi az-za'im yana nufin ad-damin wanda ya bada tabbaci ya bada lamuni na baka lamuni na baka garanti az-za'im a cikin larabci kenan wato shine al-kafil wanda ya baka tabbacin abu cewa kaza ne wanda ya bada wanda ya zama garanto naka shine az-za'im ko al-kafil manzo Allah ya bayar da tabbas ko garanti ga dukkan wanda suka yi waɗannan ababai to amma anan nan wurin shine liman tarakal mira'a wa in kana muhikkal mutumin da ya bar musu asalin musu ya yan uwa ya kasu kasu biyu akwai musu don kokarin tabbatar da gaskiya da rushe karya a fagen da'awa a fagen yada addinin musulunci wannan in ta kama ka yi sai ka yi bai zama laifi ba tunda wannan Allah ce wajadilhum billati hiya amma akwai musu a cikin harkar duniya ka kawo labari ko da kana da gaskiya a ciki wani ya ta labarin kai kuma kace sai ka tabbatar masa gaskiyar ka kuma wani abu ne na duniya in ka tabbata babu wani in ba ka tabbata babu wani abu to anan gudun shine manzo Allah ke nufi amma ba musu ta addini ba dan kar wani ya koro wannan wajen musu ta ne? mai addini to amma ko da shi musu na fuskar addini ba a ce ba a yi musu kawai a yi su da aka ce wajadilhum bai yi shiru ba sai ce mai billati hiya ahsan da hanyar da take ita ce mafi kyau kaga mujadala ta hanya mafi kyau na farko abin da kake son ka kare kana da hujjojin da za su kare don ka iya yadda abu gaskiya ne kuma ka fi kankanci har a cikin zuciya amma in an ce kare shi ba ka da ilimin da za ka iya kare to anan ba da amfani ka yi musu ba da amfani ka yi musu amma ka iya yadda da abu da musu dari kuma kana da dalilan da za su iya kare shi a kare wannan sai ka yi musu na ɗaya kenan na biyu dalili na biyu da za ka hango bayan kai karan kanka ka hango cewa ka san abin kana dalilan da za su kare shi abu na gaba da zaka hango a karan kanka din da ya kuma ya zanto cewa tsakaninka da Allah kana yi ne don tabbatar da gaskiya ba kawai don in ji na kayar da wani ba a tashi sakamakon musu shine na kayar da wani kayar da wani ba shine ba abin da ake nema a wajen mutu wane gamsu da dalili ne shine abin da ake nema wane ba gaskiya shine abin da ka iya kayar da mutum duk da haka ya kiyar da a wurin ka sai baka ci riba ba dan kai ribar ka shine a yi ka kara wa gaskiya taron mabiyanta ka kara adadin mabiya na gaskiya to ya zanto niyyar ka tsakaninka da Allah lokacin da kake jayayya da wane wannan niyyar ita ce to kake fahimci gaskiya ba wai kawai na kayar da shi ba ba wai kawai na kure shi ba ba wai na kunyatar da shi ba a'a ya fahimci gaskiya in shi Allah bai kaddara ya fahimta ba masu sauraro su yi alƙalancin cewa na fi gaskiya to wanda ya zanto ita ce niyarka to abu na uku da ya kamata ka kalla ko bayan wannan shine sai kyauta ta lafazi dan musu yana buƙatar kyauta ta lafazi duk wani lafazi da zaka yi amfani da shi ko na ka ci mutuncinsa ko zaginsa ko a takin ɗan abin da ya shafi rayuwar ta karan kansa ka ce shi wani ne ko dogo ne shi ko gajere ne shi ko gidansu ba su da asali ko talakawa ne ko yan ƙauye ne ko waye duka kaucewa wannan ba a musu na addini na ma ilimi ko ba a addini ba a su na ilimi ba a kawo maganan eh, abin nan eh, cewa gida asali dan wani ne ba dan wani bane ba wannan duk shirbe ne idan ka mutum yana wannan jahili ne bai abin da yake ba amma wanda yake waye ya san abin da yake baya daukan wannan ko masu saurare za su yi alƙalanci su ma wannan ba su aiki ne yanzu dan mun ji dan kauye ne faɗi abin da ya faɗa ƙarya ne ko gaskiya ne za su zo su ji da ƙarshe abin da me ya ƙarshe dan ya zama dan kauye sai zancen sai ya zama ba daidai ba don ya zama dan birni sai zan sai ya zama kuma daidai ina ba ta fahimta. Ka ga anan gurin sai ka tsaya ka ga cewa babban abin da kake so karka damu da atakin din mutum ta fuskar personality ne a'a kokarin da kake ruce barnar da ya dasa ko yake kira zuwa gare ta ita kake rushewa ba shi karan kansa ba shi bai isa komai ba yau da shi bai babu shi amma barnar ita ce matsala ita ake son a kawar ina fatan mutane sun fahimci wannan to idan ka hango wannan yana da matukar muhimmanci sosai da sosai wato tsakaninka da Allah dan Allah take yi sannan kana da dalilan da za ka kare wannan abin da kake karewa kana da dalilai da za zaka gamsar sannan kuma ka kyauta lafazi to wannan ya zama jadalhu billati ya ahsan sannan shi kuma wancan din shin akwai sa ran in yi musun da shi in ya fahimci gaskiya zai bi shin akwai sa ran ko da shi bai fahimci gaskiya ya ba masu sauraron mu hakan zai tasiri wajen su gane gaskiya su bi in akwai wanda shi kenan amma in ka gano ya yi rinjaye cikin zaton cewa wani kawai abin da yake so a yi tun dalilin to kurka ta lokaci a kansa dan za su yi mujadala ne labin latihiya amma ana sa ran wani ya fahimta ko in shi ba zai fahimta ba mabiyansa kila in sun ji za su fahimta sai ku yi dan ana sa ran mabiyansa su fahimta to yawanci ahlus suna na farko haka suke yi wajen musu amma in suka gano cewa kai kawai so kake a bata lokaci kai kawai so kake a ji doriyar ka da akwai wanda zai zo na muku yi mukabala da shi ba dan komai ba shi ba a san shi ba kai an san ka to kai sai ka sa a san shi shi shi kadai inda zai shekara yana magana ya shekara uku yana magana ba ruwan kowa da shi dan ba kowa bane ba shi a cikin al'umma ba su san shi ba to amma idan yayi musu da kai saboda kai ka har cikin al'umma ko jama'a suna kimanta ka sai a saurare shi albarkacin ka wato kenan albarkacin ka za sai ka dangare ya sha ruwan kasko to wannan abin ke idan ka gano haka kai kuma sai ka haramta masa wannan falala ne ta zagin ka kai fata ma raddi a kansa kwanta fata duk inda zai sai ya kira sunan ka ya zage ka so yake kai ma wata rana kai masa falala ka kira sunan shi da ya san zai biya kuɗi ka kira sunan shi ka ce wa na unguwa ka zaɗin nan jama'a ba ku san shi ba ai mutumin banza ne ba na ka tallata shi to sai ka kyale shi a haka yayi ya ƙare a kan inda yake ka hana shi wannan falalar ka hana shi wannan karamci amma idan ka zo cikin karatu duk lokacin da ka yi rabbi raddi akan aqidar shi ya sani kuma yana jin haushi a jika amma ka yi masa jirar dan baka ambaci sunan shi ba lantana yawwa duk wannan sai mutum ya lura da wannan akwai irin wannan yan marabatiyar sai mutum ya lura da su don ya Allah nuna mana gaskiya ba mu kullum ta wa an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala inna min ahadikum ilayya wa aqrabikum majlisan أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون رواه الترمذي وقال حديث حسن an karɓo hadisi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya da a gare shi yace manzo Allah ce inna min ahabbikum ilayya na daga cikin mafiya kaunatuwar ku a wurina wa aqrabukum minni majlisan yawmal qiyama na daga cikin mafiya kusancin ku mazauni a wurina ranar tashin kiyama wa hasinukum akhlaqan akhlaqan mafiyan ku kyawawan dabi'a wanda suka fi ku kyawawan dabi'a su na ku so a cikin ku sannan su suka fi kowa dab da matsayi na wararan tashin kiyama da manzo Allah sai dab da matsayinsa laysa da darura ya zanto cewa tsakaninka da shi din kamar ga gida ga gida ko ga katanga ga katanga a cikin aljanna a'a ba wanda yake shi ba yanzu misali ai alqurbu da alba'd a iya cewa shibun nisbi abin da ake nufi da shi'un nisbi wato abu ne da wata kusanta ko wata kusa kawai haka zaka iya yanzu misali a matsayin ka na mazaunan Kano da wanda yake Kaduna da wanda yake Ilorin wanda ya fi kusanci da kai amma kuma mutumin Kaduna zai iya zama ka ba makwabci bane ba tsakanin tsakaninka da shi kilomita 200 da wani abu amma idan an kwatanta shi da mazaunin ilorin wannan ya fi kusanci ƙara yin gaba a matsayin ka na mazaunin kano tsakanin mazaunin ilorin da mazaunin lagos waye ko wani kusa da kai lokacin da mazaunin ilorin ya je aka ce ka san wani ya ce eh mazaunin lagos ma ka san eh, ya ce amma fa ni na fi su kusa da shi saboda ne a ina wani yake shi yana lagos mutane za su karkata yi ko za su tafi ba idan aka zo na magana sai a ɗauka cewa wannan kusan kilon dam da dam katanga da katanga jiha da jiha karamar hukuma da karamar hukuma amma wannan shine abin da ake kira wato kuma abin da zai iya fassara shi kila da hausa shine abin da nace wata kusan tafi wata kusan wato da manzo Allah ce mafiya kusanci da ni baya nufin cewa wato dab da dab suke da shi ga gida ga gida tunda ai annabawa sauran murtalai za ku kowa kusanci da ba za Allah ta fuskar matsayi sannan idan an zo cikin mabiya kuma an zo cikin mabiya masu kaza masu kaza masu kaza kaga duk wanda yake Kaduna ya fi kusanci da kai sama da wanda yake Ilorin wanda yake Ilorin ya fi kusanci da kai sama da wanda yake Ibada wanda yake Ibadan ya fi kusanci da kai sama da wanda yake Lagos a matsayin ka da mazaunin Kano amma baya nufin dab da dab shi kusanci kawai so nake dai ku fahimci ba wai kusanci bane na dab da dab wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawm al-qiyamah mafiya zama abin ku a wurina mafiya nisan ku da ni ranar tashin kiyama as-sarsaruna masu yawan surutu al-mutashaddiquna masu cika bakinsu da magana ta da sai an rinka jin daga nesa ina fasar cewa al-mutashaddiq shine wanda idan ya zo majalisi ko kai ka faɗi labari shi sai ya maimaita labarin da salon da za a fi sauraron ka sama da shi sai ai kai baka fa fahimci ai ga yadda abin yake kuma kai din fa nakan ba an ji amma shi sai ya wani takadimi da ta'asiri da sharhi da ƙarin bayani saboda shi baya son wani ya kwace majalisi idan shi yake so ya kwace dandalin hira to kaga wannan shine at-tashadduk yayi ta azarba magana haka wani mutum fa kuna da kuma almutafahiqun qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah kada alimna sarfarun mun san cewa ne ne asarfaruna wal mutasaddiqun mun san cewa al fa man mutafahiqun amma so suwa ko mutafahiqun qala sai manzo Allah ce almutakabbirun mutakabbirun masu girman kai malamai da suka ce da asarfaratu da at da at-tafahiq dukkanin su yawan zance daidai wani ya fi wani a sarsara mai yawan surutu ko ana gaskata shi ko ba a gaskata shi shi ne ba ya iya yi sai ya surutu da aka goyi shi wannan ya zama masa kaza ya ta yi ko an yadda ko ba yadda ba dai zai yi ta wannan ne a sarsaru na kenan idan mu daɗe ne a sarsar al-mutasaddiqun at-tasadduq shine mai kakale cikin magana mai kakale cikin magana wato so yake shi magana sa a ɗauka ta fita kowa hikima ta fita kowa basira sai ya ƙaƙalo abin da ba shi kowa ya saba faɗa ba yana yin wannan da nufin jan hankalin masu saurare a saurari kowa sama da shi idan an zo dandalin hira ko majalis. ko in an je mitin ko wani da duk zai haɗa mutane da yawa to wannan shine a tashar duk shi ma haramun ne saboda kasancewarsa abu ne da ɗan adam ke yi don ya fifita kanshi akan wani daga nan sai a tafaihu a tafaihu yawan zance ne amma tare da nuna izza a cikin zancen mu ne muka yi kaza yau ai ba don mun yi haka dai zaka ji daga yadda sautin mutum yake da yanayin jumlolin da yake amfani da su ko kalmomin za ka lura wannan mai ji da kansu wannan shi ne a tafai hukun shi yasa manzo Allah fassara shi da girman kai da su haɓe sun ka fahimta sai fassara shi da girman kai malaka a sarsaru huwa kasirul kalami ta takallufan wanda ke yawan surutu ya kallafa wa kansa sai yayi magana dole da bukata ba bukata sai yayi magana wal mutasaddiqu amma al mutasaddiq cikin mutane al mutatawilu ala nasu bi kalamihi wanda yake kokarin nuna mutane ya fi su da zancensa wa yatakallamu bi man ifihi yana kokarin yin magana da cikin bakinsa gaba daya tafasuhan wa ta'ziman li kalamihi dan koda maganarsa da girman maganarsa ya nuna ta fita kowa wal mutafayhiqu al mutafayhiqu kuma asluhu min asalinsa daga al fahq ne a cikin larabci wa huwa al imtila shine idan abu ya cika tab ya batsi wa huwa alladhi yamla'u famahu bil kalam shine wanda yake cika bakinsa da surutu wa yatawassa'u fihi ya yalwata zance da yawa wa yughribu bihi har ma da kawo bakin waɗansu ababai da ba a saba ji ba dan dai ya fice akan sauran takabburan dan girman kai wartifa'an da kokarin ɗaukakuwa akan saura wa izharar lil fadilati ala ghairihi dan ya nuna tafi ta wanda mai ina fata an fahimta to kun ga dukkan waɗannan wato sun ci karo da kyan hali kyan mai kyan hali kamata ya zama baya surutu da yawa yana yin magana ne cikin abin da yake mai amfani abin da baya da amfani ba lalle bane ba sai kai sannan mai kyan hali baya neman yayi magana ba a nemi yayi ba sai ba in ya ga munkari ne sai ya inkarin munkarin da kalmomin da ya isa ina fata fahimta sannan mai kyan hali baya ta maimaita yi ta maimaita ka san kwanta zance ɗaya zai sai ta maimaita yi har ma kowa ma yi to in ba a fagen ilimi ba manzon Allah baya maimaita yi. fagen ilimi wani lokacin yakan maimaita abu so ɗaya wani lokacin ya faɗa abu so ɗaya wani lokacin sun biyu wani lokacin so har a ji a haddace cewa ai eh, ga abin da ke nufi maimaita da manzon Allah ke hikimar shi ne dan ai mai a ji a haddace da haka dai waɗannan yana daga cikin ababai da ya kamata mutum ya lura da su وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رضي الله رحمه الله في تفسير حسن الخلق an tambayi a wato imam turmuzi ya rawaito magana daga abdullah bin mubarak dangane da menene husnul khuluq sai ce huwa talaqatul wajihi wa maarufi wa kafful adha idan kana son ka san mai yana kyakkyawan ɗabi'a waɗannan ababen kenan talaqatul wajhi hakin fuska karka zanto mai ke fuska sannan kuma bazlul ma'ruf bayar da kyauta al-ma'ruf dai shine duk abin da jama'a za su amfana da ta iya wa kuɗi kake bayarwa ta iya wa ilimi kake bayarwa ta iya wa ma kake bayarwa bayar da alfarma wato ka wuce gaba a yi wa wani kaza wani ya zo yana son a ɗauke shi makaranta kuma ya cika ka'idojin da ya kamata a ɗauke shi mutum ne na gari amma ba wanda zai wuce masa ka je ka sa baki a ɗauke wani ya zo yana neman aiki kuma ya da ƙa'idojin da ake bukata wajen ɗaukar aikin aminin mutum ne na gari ne ka je ka sa baki dan a ɗauke ko da baka taɓa ganin shi ba ka yi masa alfarma dan manzo Allah ce isfa'u ku yi mutane alfarma sai a ba ku lada a nan anan wurin ba a alfarma a yaren mu na Najeriya ba alfarma a yaren shari'a alfarma a yaren mu na Najeriya da muka saba mutum bai cancanta ba amma sai ya zo ya ce ka wuce masa kuma ka san bai cancanta ba ina dan kanan matar ka ne ko wani matar ka ne ko wani abu makamantan haka ko wata maslaha ta duniya to wannan ba alfarma bace ba ne mutum bai ga bai bai cancanta ba sai a ce aje dai a makala shi ko a ina ne da ka san sai a makala shi ma'ana shi ba zai iya makaluwa ba da kansa sai an makala shi ma'ana ba ya cancanta kenan to wannan cutar al'umma ce ka dauki aiki ka danka a hannun mutum bayan ka san bai cancanta qualification din bai kai ba experience din bai kai ba cancantar sa mata aikin ba da ita amma saboda wani dalili ko na siyasa ko na kwatanci ko na dangantaka sai a ɗauki wata a wannan ba alfarma ba ce wannan shirme ne wannan tun amana jama'a ne abin da yake nufin alfarma ya cancanta amma kuma wanda suke ɗaukar aikin ba su san cancanta ba ila ba su san tarihi sa kai ka san ko ka san halayyarsa ko ka ga cancanta sa sai ka je kai bayani saboda kai a iya sauraron ka amma shi ba za a saurare shi ba ko mutum na neman aure shi ba a san shi ba amma kai an san ka in ka sa baki za a bashi kai kuma ka san mutumin kirki ne zai iya rikewa bisa da amana to sai ka ka sa baki wato ina ta kawo waɗannan sharuɗa kai kar ka wani kawai zai zo sai ka je ka sa baki kuma shi baka san shi ba kaga lokacin da ka je kana ta ai mutumin kirki ne ai muna salloli guda biyar da shi a yini da sauransu duk waɗannan ababai ne kun yi sallah guda biyar a yini daban da cewa zai rike mata ko ba zai rike mata ba daban da cewa zai rike dukiya yan an bashi amana ko ba zai rike dukiya ba sallah a yi ne kwarai da gaske zai iya yi kuma kira kuma zai iya gudu da kuɗin idan an ba shi ya haɗa da guda biyu ga halittar sallar zai ga gudu da kuɗin mutane ba mu ta arzu ya tsakanin juna ko ba haka ba amma idan ka jarrabu mutum ka san halin na gari to sai ka wuce to duk wannan daga cikin ɗabi'a na gari ne bazrul ma'ruf ko ba mutum kuɗi ko ba mutum ilimi ko ba mutum mai alfarma ka yi magana a yi masa ka wuce gaba a yi masa abu kaza wannan yana da kyau a cikin rayuwa sosai sannan kaful aza kamewa daga cutar mutane karka cutar da mutane da harshen ka karka cutar da su da jikin ka shine kaful aza to kaga wannan ya tantance maka menene husnul khuluq gaba ɗaya wannan magana ta Abdullahi ibn Mubarak um, waɗansu malaman suka ce husnul khuluq ya kasu kashi akwai husnul khuluq tsakaninka da Allah akwai husnul khuluq tsakaninka da mutane tsakaninka da Allah shine yadda da hukuncin Allah tsakaninka da mutane shine wannan abin da aka faɗa balaqatul wajhi bazlul ma'rufi wa kafful adha wadansu sai canza lafazin sai ce kafful adha wa bazlul nada wa talaqatul wajhi dan dai magana dai kafful adha rashin cutar da mutane nada kyautata wa mutane ko ta hanyar ilimin ko dukiyarka ko alfarmarka kamar yadda na faɗa sannan kuma talaqatul wajhi sakin fuska amma mu'amala da kyau tsakaninka da ubangijinka shine ar-ridha bi hukumihi shar'an wa qadaran yadda da hukuncinsa a shari'ance da kuma a kaddare hukuncinsa na ya wajabta sallah ya wajabta zakka ya wajabta kaza sai ka yadda da abin da ya wajabta ka yadda da abin ya haramta abin ya wajabta ka je ka kana mai jin sauke wajibi nake abin da ya haramta ka ne santa kana mai itikadin ka ka da hukuncinsa na shari'a sai kuma yadda da hukuncin sa na kaddara yadda da hukuncin sa na kaddara yayi ka baki sai ko so kake ka samu ka zama fara fata sai ka yadda da yayi ka baki din yayi ka gajere kai ko so kake ina ma kai dogo ne yayi ka dogo kai kuma kana son ina ma kai gajere ne yayi ka baka da karan hanci kai kuma kana son ka zama mai karan hanci to yadda da yadda ya kaddaro ka yadda ya tsaro maka ko yayi ka talaka ko sana'arka ko aikinka ko gidan da ka fito ko garin da ka fito sai ka yadda da wannan kaga ka yarda da hukuncin sa na shari'a ka yarda da hukuncin sa ne na kaddara in yarda da hukuncin sa na shari'a munar mu'amala ne tsakanin ka da mahalicin ka in yarda da hukuncin sa na kaddara fa ko munar da lalabi da tsakanin ka da mahalicin ka to amma a cikin wanne ya fi muni wanne ne ya fi muni mutum ya yarda da hukuncin Allah ta fuskar kaddara ko ya yarda da hukuncin Allah ta fuskar shari'a hakikanin gaskiya kowanne yana da muni don mutumin da ya ke da hukuncin Allah da suka kaddara an yi shi zuwa ka fushi bai ba ya ganka da kuɗi na jan harshen ka yana ganin ina ma canji Allah ya ne yake da kuɗin kai na talaka an yi da sarauta yana jan harshen ka samu mukami yana jan harshen ka samu matsaya duniya biyu na jan harshen me yasa ka samu wannan shi da ka ya ke tuno Allah ne ya wannan hukuncin ta fuskar kaddara da kamata ya sallama ya ubangiji na yarda da inda ka ajiye ni ya ubangiji akwai hikima wajen ajiye ni akan wannan matsayi shi kenan ya sallama bai wa wanda ya fi shi ba hasada sannan shi bai raina wanda yake cikin amma ka ga mutum ya ki yarda da inda ya fito idan an tambaye sunan mahaifinka sai ya ɓoye sunan garin ku sai ya ɓoye don yana ganin ila ya fito daga family da ba su shahara ba ya fito ne daga gari da suke za a kalle su a rere ko yana ganin wurin ƙoye ne wani na sai canja ya faɗi garin da ba shi ne nasu ba ya faɗi uban da ba shi ne nasu ba ya faɗi family din da ba su ne nasu ba don wannan rashin yadda da Allah ne ta hukuncin me kaddara a hakan kaddaro ya zaka yi dan haka dai wato fahimtar wannan yana da matukar kyau dole mai yadda da Allah ta hukuncin sa na kaddara mai yadda da shi ta hukuncin sa na shari'a subhanahu wa ta'ala to ku yi hakuri ni ban san komai kilo muke ba wani agogo na sawo ina sauri a shi a tsaye ke tik ni na ga mun fara da minti goma kuma har yanzu dai na ga mun an daɗe ana sai in duba a ga da minti goma sai na farka cewa a ce a tsaye ki da haka ban san ko mintuna nawa muka yi ba wanda kuma lissafin ne ke galibi awa ɗaya muke yi eh, to sai mu dakata a haka gaskiya ban da agogo ban san ya tsaya wannan wanda na sa ina gaggawa a ce a tsaye yake to sai mu dakata a haka abinda muka faɗa zama daidai Allah sa mu yi tarayya cikin lada wannan muka kuskure Allah ya shafe mana assalamu alaikum warahmatullahi bambanci da ke tsakanin girman kai da mutane ke yi da wanda iblis ya yawa ubangiji subhanahu wuta na inda ji in ka zo karatu dukan da suka wuce ma da ba za ka wani tambaya ba inda na yi maganar da raben girman kai suka ce ya kasu gida nawa muka ce girman kai dangane da wanda ake wa girman kai din ya kasu gida wanda ya wa Allah girman kai wannan ya zo mai kafirci amma wanda yawa sauran mutane yan uwansa girman kai ba Allah girman kai ba wannan ya zo mai sabo kabira daga cikin bayar ina jin baka halarta da san baya ko kuma ka halarta baka fahimta ba amma dai na yi bayanin wannan na fara ban baya tare da misalai da kuma ayoyi wannan ya ce jiya a wurin karatu ka ce a yi addu'a mutane na yi bid'a ne wato kamar a ce ku karanto kaza ku karanto kaza shi malami ne akan sa shi ya buɗe taro da addu'a ko kuma a ce a tashi da addu'a a makaranta idan an zo assembly ko meeting to wannan ai ba sai ka mutane su karanta kaza ba ka yi daga hannu ka yi addu'a suna cewa amin ba kai laifi ba sannan in zance ne za a buɗe wani zance ko wani meeting mafi alherin da ya kamata a buɗe shi shine kutubatul haja innal hamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh idan ka karanta wannan shi ka tafi ji kenan Allah ta aika mana sai a gama lafiya shi kenan ka hude tare da addu'a me yasa baka ansawa almajiran ka sallama ko su ko kai hannu da su a wani lokaci to kaga a wani lokaci kila ban ji bane ba amma dai in ne sallama ne ka ansa in ban ji ba kuma kai kama bai kamata ka zance ni ba kila kai kaɗan ni ko ban ji ba hannu ko wannan da gangan ne wani lokaci ba na yin hannu da mutane wani lokaci ina yi wani lokaci ba na yi idan ka biya wa mutane sai kun yi hannu musamman an tashi da karatu to ba za ka je gida ba sannan kuma mutane za su riƙe wani ɗinta barzuki ta barzuki da kai ba ya kamata mutum ya kaucewa waɗannan ababa saboda yawanci mabiya su suke kai malami su Allah ya sani wannan fitinar idan na so in kauce mata iyakacin yi na don ranar da aka tashi da karatu idan na taho na damfarin mota ta da waya in tsaya wani lokacin na kan tsaya wani lokacin ba na tsaya musamman dai kamar ko a gadon kai ko a garin road ba na tsayawa a nan ne wani lokacin da tsaya wani lokacin da ke tsayawa amma dai wannan shi ne wato sai wani ya ga cewa dole sai ya gaisa da kai wancan ma sai ya gaisa da kai wancan ma sai ya taɓa ka wannan bai kamata ba ina ganin soyayya din nan ta ita ce take da muhimmanci lokacin da mutum ya zo ta dab da kai ko da gaisa to shi kenan sannan wani bai iya ya gane cewa kana da uzuri ko kuma ba shi kaɗai kuke magana ba kila ko mun da sai saurare ka ko kuma kana da zarafin ka gida zaka so yake bayan kun gaisa ka sai ya hannun ka <laughs> lafiya talau yaya yara yaya gida yaya karatu yaya jama'a duk wannan abubuwan da kike tambaya sai mai sa su a ah, kana lafiya ina lafiya shi ke ba shi ke nan ba amma irin gaskon nan wanda aka samu a hausa ya kaji ya gida an kwana an tashi ba nan an yi abubuwa an kan tsafo su da ya haddace su zuwa su sai sun kare gaskon nan sai a da ana yi amma assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum lafiya lafiya kallo ka zo da cikin sauki assalamu alaikum sannan idan an yawa shikenan duk wanda ya sallama daga nan sama assalamu alaikum wa alaikum assalam shikenan amma idan ka ce sai ka gaisa da kowa don yanzu a nan gure da aka ce idan tashi da karatu sai ya hannu da kowa karfe na zan je gida tsakanin ku da Allah kuma karfe na za ku je ko wahala cikin wannan saboda haka dai Allah ya sani a cikin zuciyata in ka ga na ki gaisawa da mutane to ba wai da wata manufa ce na in kaskantar da mutum ko na fi karfin in gaisa da mutum ba a'a ina so in kaucewa wata fitina da za ta iya tasowa wato mutane su dora mutum su kai shi irin da kuma yan sun dora shi din su tafi su warje a wajen in kuma zai faɗo ko ba babu hannun da za a tare shi ya faɗo a kai ya fado a kasa wannan shine abin da yake mai muhimmanci da ya kamata malami ya kauce masa sallama ko matukar naji sallama da cewa kuma salam matukar naji in ban ji ba kuma kai ma take hakuri waɗannan da ya tsoye tambayoyin da nake ganin suna da muhimmanci wani ya yi tambayar annabi na iya hannu ya yi hannu da kafiri a hannu da kafiri ba ce maka haramun bane ba dan kai hannu da shi ya miƙa maka hannu ka miƙa masa ba haramun bane ba ce Thank you.

makuta lokacin da mutum Allah ya masa rasuwa to ba a san ayi ne wajen raba gadansa abin da ke sa a yi jinkiri dalilai ne sanannu a shari'a ko dai ya zanto cikin matan da ya bari akwai mai juna biyu to za a jira har ta haihu ko ya zanto cewa yana bin ba su suka da ba a gama tantance su ba ko shi ana bin su ba su sukan da ba a gama tantance su ba wato ana tunowa a biya wannan kuma a tuno yana da kuɗi a wannan a karɓo sun haɗa kuɗi sai da wani sun yi kaza a je a jira a karɓo ya sai hannun jari a wani kamfani a je a cikin a fito a sa a hannun jari a sayar waɗannan ababai ce waɗanda za a gama tantance wanda zara an gama tantance mai ya bari to wajibi ne a rufe gado cikin hanzari saboda yin jinkiri na haifar da wata matsala sai wani gado ya shiga cikin wani gado amma matsalar a ce abin da ya bari kila kadara ke gona ce kuma yaransa yan ƙanana ne har waɗansu na ba da shawaran a raba gadon waɗansu na ganin kar a raba sai dai a sayar da wannan kadara ɗin a yi musu jari a gudanar da su wannan kuskure ne mukan yi irin waɗannan tambayoyi ne don ba ma son mu ɗauki nauyi ko mas'uliya idan faɗan uwanmu ya mutu ya bar 'ya'ya to ƴaƴan nan da ka'ida ta musulunci akan bayar da su ne zuwa ga mafi kusanci daga cikin al'asaba a yana da yayi ba yana da kanne ba yana da uba ba ko yana da kannan uba ko yana da yayyan uba ko yana da ƴaƴan kannan uba ko yana da ƴaƴan yayyan uba gwargwadon kusancin ka gwargwadon nauyin kula da kansa a kansa a musulunci to amma kowa na son ya cirewa kansa wannan nauyin Ah, sai a rika ganin a a sayar musu kaza a juya musu ma'ana ba wanda zai iya musu sadaka ba wanda zai iya kyautata musu a tsarin zamantakewa ba za mu iya rike su ba a tsarin yan uwantaka kuma ba za mu iya rike su ba saboda mun shiga rayuwa ta kowa yana yin nafsi su ba ka jin cewa da wanka da kaninka da dan wanka da dan kaninka suna da wani haƙƙi a kanka lokacin da shi wan baya nan ko kanin baya nan ba ka jin cewa yan uwanka da kuke uba ɗaya ba ɗaki ɗaya ba suna da haƙƙi a kanka bayan rasuwar mahaifi wannan sai kawo wannan jahiltar wannan matsala a cikin addini inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ibda bi nafsika summa bi wanda um summa adraka fa adnak mafi kusanci sannan mai bi masa sannan mai bi masa gurgurdan kusancin mutum da kai gurgurdan yadda nauyin sa ke rafewa a wuyanka na ka kyauta tsara shi har ya zama mutum abinci sutura magani makaranta wannan shi ne mafi muhimmanci kuma idan mutane za su yi wannan akwai kalmomin sun sa baraya amma a tsaye ana cewa a a sayar a tattara musu kuɗi a a yi kasuwanci da kuɗin wace da an sayar kuɗin za su girma ai ba wannan tabbacin saboda haka wajibi ne a raba musu gadon sannan kuma su kuma kowane yaro a ga yanzu karkashin wilayar wa za a sa wato karkashin jagorancin wa tun da nuna a da ga wanda zai rike cikin dangi waɗanda suke makusanta saboda haka wannan dukiya dai dole a sai za a yi kasafin da a gado kaza na wani ne kaza na wani ne kaza na wani ne alaikum salam wannan ba hadisi ne ingantacce ba ba hadisi ba ne ba hadisi sahihi wanda muslim ya ruwaito wanda manzon Allah yake cewa duk wanda ya masa lati dai Allah zai masa goma a nan hadisin ya tsaya amma za ka zo ɗin suna ƙara cewa kuma annabi ya ce wanda ya masa goma Allah zai masa ɗari wanda ya masa ɗari Allah zai masa dubu wanda yawa annabi salati dubu kuma ka faɗa da ka faɗa za su tafi aljanna da annabi wannan ba gaskiya bane ba gaskiya bane wa alaikum salam idan mala bakar kuma ya kawo shi ke a malam karka da kai kana wayewa kana zuwa karatu ka jira da wani wanda ba zuwa karatu da kawo yawan rubu ko ba haka ba dan mutum ya shiga birnin ya shiga birnin ke zai zama malami abin da muke magana akwai cewa fadin bala nahnu ala zalika min al-shahidina karshen farko shi hadisin da yake nuna shi ba idi wannan magana har da ajili a tantance har zuwa lokacin da wani zai kawo mana yadda hadisin ya zama sahihi hadisin ne da yake baya da asali malamin tafsiri bane ba malamin tafsiri ba suna kawo isra'iliyat ba su suna kawo dan kai ka sace da kanka musamman irin wanda suke kawo kisoci da sanadi su suna ganin sun da san baka sanadi sun gama maka komai ya rage na ka gaba wannan igiyar sanadi don ka tabbatar da kisar ko ka rubuta cewa kawai wani ya faɗa wato kana da wani kuskuren fahimta a fagen ilimi sai mutum ya zo ce duba littafi na kaza na kaza sai ka cewa wai ya biya ka idan na duba na je na ga hadisi na da'ifi to ko kira kai duba littafi na kaza sai na kaza sai kuma na duba na ga hadisi na mawdu'i me kenan duba littafi na kaza na kaza na je na duba na ga kauli ne da'ifi a sai bayan da littafi baya zama me hujja yakan zama hujja ne in hadisin sahihi ne in maganar mai karfi ce tana da dalili amma ka bayar da tafi an tarar hadisi ne mawdu'i hadisin ƙarya hadisi ne da'ifi kissa ta isra'iliya ma anzala Allah biha min sultan zance ne da'ifi bal af'afu min da'if kaje ka samu to wannan kuma ya zo mai kenan wannan ba ilimi ne kenan ilimi ne sai ka zo tsaye magana don kakan zo tsaye magana ne kafin ka ba da shafi idan an yi magana biyu akan magana ka ce maganganu biyu akan ta farko ita ce kaza ta biyu ita ce kaza dalilan ta farko kaza dalilin ta biyu kaza wanda fi inganci ita ce kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza in kana son karin bayani to sai ka duba littafi kaza wannan ilimi kenan amma sai mutum ya zama faɗi shirme sai kuma ya ta baka littafi yake zai ka duba sai ka kuma shirme ne ya sake faɗin wani ka leka guda da dalilin shirme ne kuma kenan haka yanzu misali zai iya kawo magana ɗaya daga cikin maganganu sai in baka duk littafin tafsirin nan in na ga dama duba littafin kaza duba littafin kaza kuma magana da iya ce to me kenan ne maka na wahalar da kai ka je ka yi ta dubawa ka je ka yi ta dubawa kuma karshe kuma zancen bai ne to ya sun ne kenan saboda haka abin da ke wajibi ya yan uwa wato ilimi amana ne sun shi ake a tara maganganu na malamai kan matsala sannan a tantance dalilansu sannan dalilan a ga wanne ne inganta wanne ne bai inganta ba sannan kuma a ga yaya aka fassara ayar ko hadisin gwargwadon yadda magana ko zance ya samu goyon bayan magabata gwargwadon yadda ake tsammanin kasancewar ta gaskiya magabatan ko sahabbai da ta tabi'ut tabi'ina waɗannan alqurunul mufaddala din wanda manzo Allah ya bada shaida da cewa su suka fi kowa kirki yayin da duk zance ya fi kusa da nasu to ya fi tsammanin gaskiya yayin da zance ya yi nesa da fahimtar to an fi tsammanin ya zama gaskiya ba wannan shine ilimi shine kuma abin da ya kamata ilimi ya tsora